babbar matsalar da ta haddasa ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje fiye da ɗari ita ce kashe hanyar ruwa da aka yi tare da tushe gadodi da shara kamar yadda waɗanda abin ya rutsa da su suka shaida gidaje kam sun zube tare da asarar abinci da dabbobi a wasu wuraren sai dai kawo yanzu ba a samu asarar rayuka ba ruwa ga yadda Allah ya haka yi amma dama wannan koken mun sha mun sha yin shi mun nuna ma hukuma wannan gada ta yi karanci ne ruwa an yi zo sai ya jira shi ku a jira a nan da tarra kaga banna dai gashi wurare daban-daban bakin gada ne ya mana kaɗa mun sha wannan kokan ba ɗaya ba biyu ba mun sha yi da har ce ma yara wasu na ce mu zo mu kashe gada mu buɗa ta ta zama faɗi ruwa zo baya jira ba to yaran suka zama masu tsoro akwai abakan arziki mafi yawa ai lakwal shi ake bada to lakwal an ka bada lakwal ba ban gaskiya ba na iya baki da digiya ko dan tsafon mu ba ba wanda ya mata ko ko rauni kisa ba samu akwai asara gaskiya tun ne zaka akwai dakin da zaki ba kayan zaka yana kawai kira ga al'umma a kama mu wannan gada da Allah zuwa bula mana ita matsalar mu ita ce wallahi ita kadai ce matsalar mu tunda an ba da wannan ba da duka wannan matsalolin sai saboda Allah ba su samu kawai matsalar magada saboda Allah sare dangana jidda wallahi dai banna ce ruwayen mu kayan mu gasu nan dai duka komi da komi ba mu ba mu daki dai ma na shiga ba yi ba asarar rayuka dai kaya dai gaba dai ba an yi asarar su daki biyar ne duka babu ɗema babu wanda ya ce ikon Allah ne kuma da gaba dai kuma da aka tushe ta a gaba dai da aka tushe ta masu ƙarfi suka yi gini mai kwari kenan ruwa in yazo zo babu hanya wuce a kenan mu sai yo baya a sai yo baya eh yazo shi duk kuma ya ambali mu ambaliya muna fata dai kuma dai su gane mu su daidaita mu dai masu ƙarfi a musu magana mu hanyar ruwa a sa mu tarka wuciya mu da shi ne watan mu kawai. Tuni kuma hukumomi da suka ziyarci inda iftila'in ya faru daban-daban a cikin gari suka fara ƙididdige yawan gidaje da dukiyar da aka yi asara tare da nazarin irin dokin da za a kawo waɗannan mutane ga dai abdullahi musa mataimakin magajin gari na shiya ta biyu a nan da magaran yayin da ya ziyarci wasu mutane da ruwan ya yi wa ɓanna a unguwar gangaren jidda a nan da magaran tare da gudunmuwan safar famfe muke bi muna sansan duka gidaje wanda suke da wanda suka rubuce Allah ya sa dai ba samu ba ta rayuwa ko ta ciwo duk wani masu taimaka su kawo su da niyya su zo abin da su gansu shi su da kansu kuma batun taimakon suke kawo su kashi da gaugawa muna cikin station yin gaba daya yanzu za mu kuma tare da yan safar kumfiye ni station yin gaba daya mu ga duka gidajen nawa ne eh, kenan fami nawa ne da in aka zo daukan fami in aka dauki fami kuma ana daukan yanayin eh, yawan iyalinsu kenan yi musamman mutum nawa ne suke cikin wannan kuncin misali yanzu dai amma da baya cikin gogawa ne kamata mutane na kamsa a gashi tunda akwai wanda sansan ma mun gani babu ma inda za su shiga in kalasosi ne za mu nema mu sa su da gaugawa muka kuma miye ya kamata na gaugawa a kamsu kenan kira da muke yi da magabatanmu su gaggauta da kama mutanen agashi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.